to malam mugunta mafi abin mamaki da na gani a kwanan nan shine labarin da na karanta a shafin nasiru zango wakilin na na freedom radio sai na kira shi da kaina a waya jiya na ce da shi wannan abin da gaske ne ya ce da gaske ne har wurinsa suka zo kuma yanzu ma ɗin yana hannunsa wata mata ce za ta je wurin 'yan hisba sai ta ce bari ta je wurinsa shi ya je ya warware mata matsalar ko za a tona asirin ɗanta ɗanta ne ta ce ya ajiye ta a wani wuri mummunan wuri yana wulaƙanta ta kuma a cikin wannan azumin na ramadana ba ta samun abun shan ruwa sai ta je ta bi layi ta yi bara kuma yana ba ta dubu sha biyar ne a wata kuma yana da kuɗi amma ya ɗauki matarsa ya je ya tare a gidan surukansa su suke cin duk arzikinsa ita kuma ya wulaƙanta ta duk wanda ya ji wannan kai in ka ji wannan labari za ka yi sauri ka jawo masa ayoyi wa bil walidaini isana ka yi gaggawa ka ce to kawai sai ya ce to a madadin haka ai bari mu neme shi sai aka kira shi wannan mahaifiyarka ce eh mahaifiyata ce ga abin da ta ce ya ce to ita ta kawo da kanta ya ce to ni ma bari faɗa ya ce wannan mata da kake gani mahaifiyata ce ya ce tana tare da mahaifina bayan an haife mu ya ce ina yaro dan shekara bakwai ina tuna lokacin da babu wani cin mutunci da wulakanci da ba ta yi wa mahaifinmu ya ce mahaifinmu yana da wadata daidai gwargwado yana kasuwanci amma ita kuma tana da alaƙa da wani mutum a gefe daban wanda ya fi shi kuɗi bayan alaƙar da take yi da shi shi kuma tana kullum tana musguna masa da tozarta masa ya mata kaza ya mata kaza kuma ya sake ta a ƙarshe bayan alaƙarta da wancan mutum sai kuma ta haɗa baki da shi wannan ɗin ya samu jarabawa ya bashi bashi ya zo ya fara wulaƙanta shi da ta shi akan ya biya bashin bai iya biya ba suka sa aka je aka kulle shi a kurkuku ita kuma ta ci gaba da sha'aninta da wannan mutum ya ce ina tuna lokacin da ta ɗauke mu muka je wajen uban wajen babana a cikin kurkuku yana kuka yana roƙo ki rufa mun asiri saboda 'ya'yan nan ki haƙuri karki rabu da ni tana ya ce mu ashe ta je da mu kawai akan kawai ta ci masa mutunci ne ba ta takardarta ita ta da shi ita ba za ta ci gaba da zama matar fursuna ba ya gagara abin da har ya kai ga aka bada belin sa ya fito ya dawo gidan ta ga tunda kurkuku ya gagara wa ita ce kawai bari ta raba shi da duniya shi wannan ɗin ya ce ni ta aika na je na sayo mata shinkafa ɓera ina gani ya ce ta sa a cikin abincin baba ya ce ni ban san meye ba ne ina ƙarami ta zo ta ba babana ya ce a gabana baban ya fara kumfa a baki har ya faɗi ya mutu matar kuma ta bi wannan mutum ya ɗauke ta suka tafi Legas. ya ce ƙarshe fa ya ce ko kwana ashirin ba a yi da mutuwarsa ba wannan mutum ya dawo ya ce ni fa ba a biya ni bashi na ba aka sai da gidanmu aka ɗauki kuɗin aka bashi ita kuma ta ɗauka ta bishi ta bar mu da kaka ta uwar ubana ya ce wanda ba a jima ba ita ma ta zo ta mutu haka muka tashi wani iri sai wani makoci ne ya zo ya ɗauko mu ya rene mu na sadaka muka tashi ya bani yarsa na aura shine wannan mutumin da ka ji tana ce wai dukiya ta wancan ne yake ci ya ce ita ce wannan matar sai da ni kuma Allah ya buɗa mun na yi arziki shine yanzu ta dawo ta zo cin arziki ya ce wannan matar na saya mata gida ya ce kuma billahi lazi batun wani magana cewa tana billahi ya ce babu abin da ban tanadar mata ba na abinci ya ce ruwa ma wallahi ba na leda take sha ba na roba take sha ya ce to yanzu ta gama da babana ne take so nima yanzu ta dawo kaina Allah gafata malam muguntar ɗan adam yanzu don Allah a tunaninka ɗan adam zai iya haka ɗan adam zai iya haka kuma abin mamaki malam mace ta yi akan ɗan da ta haifa yanzu mun kai haka